This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. jima masu sauraro, Assalamu alaikum. barkan ku da daren wannan babban rana. Yanzu ma Aisha Ma'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na daren yau Juma'a sha uku ga watan Disamban shekarar da da 2024. Bayan an sha labaran duniya za a ji dalilan da suka kai ga gwamnatin Kano ta yi sauye-sauyen makamai a jihar. sai shirin tubalin tsaro tare da hassan maina kaina wanda a yau zai taɓo batun hamɓarar da gwamnatin shugaban siriya bashar al-assad sannan kamar yadda muka saba a rana irin ta yau juma'a za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na ƙashin kanku kuma lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayinku ita ce alamar ƙari ɗaya sifili biyu sifili tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma duk wannan sai bayan sarfilu ya fara da karanto mana labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da kusan shugabannin G7 yau Juma'a domin samun goyon bayan yakin da Kiev ke yi da mamayar Rasha kasa da watanni shida kafin zaɓen shugaban ƙasar Donald Trump mai shakkun taimakon Ukraine ya fara aiki. Tattaunawar ta biyo bayan dala biliyan ashirin da Washington ta yi farko a wannan makon ga wani asusun bankin duniya da zai bada tallafin tattalin arziki ga Ukraine. Kudaden wani sabon rancen dala Amurka biliyan 50 ne ga Kiev. daga rukunin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki wanda za a biya bashin tare da kudin ruwa da aka samu daga kaddarorin rasha da ba a iya amfani da su a kasashen G7. A farkon wannan makon Biden ya amince da wani sabon kunshin taimakon tsaro ga Ukraine wanda zai samar ma kip karin matakan kariyar sararin samaniya da manyan bindigogi da jirage marasa matuka da kuma motocin silke irin wannan kunshi 72 kenan da Washington ta samar tun bayan mamayar rasha a ɗaya bangaren kuma sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya je ƙasar iraq yau juma'a bayan tattaunawa ta mayar da hankali kan siri da takwaransa na Turkiyya. blinken ya gana da firaministan iraki muhammad shi'a al-sudani a bagadaza bayan ya tashi daga ankara cikin jirgin c-17 na sojojin saman amurka mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya ce blinken ya ce ya jaddada kudin amurka ga kawancen amurka da iraki da kuma tsaro da kwanciyar hankali da kuma 'yancin kai sakataren ya sake jaddada goyon bayan amurka ga tsarin siyasar siriya wanda ya haifar da gwamnatin farar hula mai haɗu da wakilci in ji mila cikin wata sanarwa ya jaddada cewa dole ne tsarin mika mulkin gwamnati da za ta samu su kiyaye alkawuran da suka ɗauka na mutunta haƙƙin bil'adama na al'ummar Siriya, ciki har da mata da 'yan tsiraru da kuma dukkanin wuraren addini na Siriya. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rikicin siyasar Georgia ya ƙara kamari yau Juma'a bayan da aka sanar da sabbin zanga-zangar goyon bayan ƙasashen Turai gabanin zaɓen mai tsatsauran ra'ayi a matsayin shugaban ƙasa. al'ummar yankin bahar maliya daina cikin rudani tun bayan da jam'iyyar dream mai mulkin kasar ta jujiya ta yi kirarin samun nasara a zaben 'yan majalisar dokokin kasar da aka yi a watan oktoba inda a watan da ya gabata ta yanke shawarar jinki tattaunawar shiga kungiyar eu lamarin da ya haifar da barkewar tarzoma ana sa ran karin tashin hankali a ranar asabar lokacin jam'iyyar dream za ta naɗa tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa Mikel Kilvesley mai ra'ayin riƙau a matsayin shugaban ƙasa a tsarin zaɓe mai cike da cece kuce. Shugaba Solom Zubahivili mai goyon bayan ƙasashen yammacin duniya ya ƙi sauka daga mulki yana kuma neman a gudanar da zaɓen 'yan majalisar dokoki wanda zai share fagen nuna adawa da kundin tsarin mulkin ƙasar. daga ƙarshe yau juma'a jagoran 'yan adawa koriya ta kudu lee jin ya ce hanya mafi dacewa ta maido da zaman lafiya a ƙasar ita ce tsige shugaban ƙasar yun song yol kwana guda gabanin shirin kaɗa ƙuri'ar da 'yan majalisar dokokin ƙasar za su yi kan matakin da yun ya ɗauka na kafa dokar ta ɓaci ta soji cikin ƙanƙanin lokaci matakin da yun ya ɗauka na kafa mulkin soja a ranar uku ga watan disamba an soke shi ne sa'o'i shida bayan haka sai dai ya jefa ƙasar cikin rikicin tsarin mulki da kuma kiraye-kirayen da ake yi ne sauka daga mulki saboda kare doka shugaban wanda ya tsallake rijiya da ba a yunkurin tsige shi a mako guda da ya gabata lokacin da jam'iyyarsa ta people power party ppp ta ƙaura cewa wata kada ƙuri'a tare da hana samun ƙuri'un akalla 'yan jam'iyyar ppp guda bakwai ne suka bayyana aniyar ta goyon bayan tsige shugaban a ranar asabar inda suka kusa samun ƙuri'u takwas na ppp da ake bukata domin samun ƙuri'u ɗari biyu tare da 'yan majalisar adawa ɗari biyu. Shiru Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla to za mu buɗe taskar rahotanninmu daga jihar Kano Najeriya. Mai cewa gwamnatin jihar Kano ta yi ƙarin haske dangane da matakin gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf na gudanar da garan bawul a majalisar zartarwar jihar a Alhamis. sai dai masana kimiyyar siyasa da masu fashin baki a fagen demokradiyyar najeriya sun fara bayyana mabambantan ra'ayi game da tasirin matakan gwamnan daga kano mahmud ibrahim kwari na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. sauke sakataren gwamnati da kwamishinoni guda biyar da rushe ofishin shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin kano da kuma ɗauke mataimakin gwamna daga ma'aikatar ƙananan hukumomi zuwa ma'aikatar ilimi mai zurfi a matsayin kwamishina na daga cikin manyan abubuwa da suka ja hankali a kan garan bawul ɗin da gwamnan ya yi a jiya sanusi bature dawakin tofa da ke zaman kakakin gwamnan ya yi ƙarin haske dangane da wannan mataki ba wani abu ne illa al'ada ta gwamnati lokaci zuwa lokaci domin jijju juya mutane daga wuraren ayyukansu ko kuma canja wasu gurin aiki ko sauke wasu domin tabbatar da yadda aiki zai tafi ba tare da cikas ba kuma mai girma gwamnan abu yayi wannan abu ne da zuciya daya ba tare da wani daga cikin su wai yayi wani takamaiman laifi da zaka ce a na wani tashin hankali bane sai dai ba ga haka a cewar Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na sashen koyar da ilimin mulki da kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano akwai karin dalilai da kan sanya a yi garan bawul ga gwamnati wani lokacin wannan Um, garin bawul din yana tasowa ne a dalilin matsin lamba na 'yan siyasa uh, waɗansu da suke ganin sun taka rawa wajen kawo gwamnati amma ba a ba su komai ba to haka kuma a gwamnati irin ta kano da aka yi wannan cece kucin abba tsaya da kafanka za a iya hararo cewar ko dai abban yana sanya ya kokari ya tsaya da kafarsa ko kuma shi jagoran kwankwasiya bayan wannan ƙurar ya yadda cewar ya ɗan buɗe ƙofa abban shi ma shigo da wasu daga cikin mutanensa. Ko da yake mutane da dama ba su yi mamakin wannan sauye-sauye a gwamnatin Kano ba, la'akari da cece can da aka fara na abba tsaya da kafafunka a kwanakin baya amma yadda girgizar ta ritsa da wasu jami'an gwamnatin shine abin mamakin in ji dr kabiru sufi malami a kwalejin share fagen shiga jami'a ta kano ɗaya daga cikinsu shine a misali sakataren gwamnatin jiha kuma na biyu abin mamakin shine rushe a ofishin shugaban ma'aikatar fadar gwamnati din sannan kuma kwamishinoni guda biyar din za a iya cewa ba lalle ne wani kwakwaran dalili a baya ya fito da zai nuna cewa watakila ko da za a yi soye-soyen zai shafi wasu daga su ba. Shi kuwa sanata Mas'udu El Jibril Doguwa tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya kuma jigo a jam'iyyar PDP na cewa. Amma in ka duba kuma babu mamaki domin maganganun da mutane suka dinga yi a baya ya canza shi gamna ya nuna cewa lalle ilalla wato a kamar ma an ɗauke shi ba zai iya tafiyar da al'amuran gwamnati ba na biyu shine ya kuma lura da cewar gara ma fara nuna wa mutane cewar kafafun da ake cewa a tsaya da kafarsa to watakila kafafun tintintin mutane ashe ba su hango su ba ne irin kamar wato kafafun jirgin sama ne wadda idan zai sauka sai i kokari e shi matukin jirgi ya danna wani wuri kafafun su fara sauka saboda haka yanzu shi a matsayinsa na direban jirgin jihar kano ya danna kafafun gurin da kafafun za su fara fitowa sun fara lekowa kafin ya sauka. Abin jira a gani shine tasirin da wannan sauye-sauye zai kawo a tsarin tafiyar da gwamnatin Kano da kuma yadda lamarin zai shafi makomar alakar da ke tsakanin gwamna Abba Kabiru Yusuf da mai gidansa sanata Rabiu Musa Kwankwaso. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida na Kwari da wannan rahoto. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da 31. A duk sa'ad da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu na baya. Yanzu ga Hassan Maina da shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba rugujewar gwamnatin Basharul Assad a kasar Siriya da gamayyar kungiyoyin 'yan tawaye suka yi da kuma abin da ya biyo baya. To dalla. A wannan mako ne gamayyar kungiyoyin 'yan tawaye suka fatattaki gwamnatin Basharul al-Assad a kasar ta Siriya. To shin kam su wani ne waɗannan gamayyar 'yan tawayen? Menene manufofinsu? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan sha'anin ƙasashen Larabawa Muhammad Kadam Sadiq Isa da ke zaune a ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Su waɗannan 'yan tawaye na ƙasar Siriya ba wai sababbi ba ne ba. Dama can akwai su alal akalli dai tun daga lokacin da tarzoma farko ta ɓarke wajejen shekarar biyu da sha ɗaya. Ƙungiyoyi ne masu bambancin bambancin ra'ayi da yawa. tun daga bambancin ra'ayi na addini da bambancin ra'ayi akan fuskar irin jinsinsu da kuma bambancin ra'ayi akan ita kanta siyasa na farko dai akwai kamaka ce ita babbar wacce ake ce mata hayatu ta hariru sham wanda da can ta ce jabhatun nusra tana da alaka da alka'ida wannan karkashinta kungiyoyi ne waɗanda suke masu tsatsauran kishin addini kamar yadda ake faɗa kuma sannan suna ayyukansu ne a kan manufa ta addini bayanansu da suke yi musamman na da sun nuna cewa kamar sun fi mai da hankali wajen mai da kasar karkashin tsarin addini akwai kuma inda su adawarsu ta fi alaƙa da kasancewar suna da buƙatar ya zama cewa sun samar wa kansu ƙasa dama tuntuni a kafin na ci gaba tukuna su waɗannan na farkon su suka fi yawa sannan kuma ƙasar turkiya ita ce ƙasar da take a bayansu ta ɓangaren abin da ya shafi ɗaukan nauyi da ba da makamai da dai makamantansu yawa sai kuma ɓangarorin ƙungiyoyin wanda su kuma ake ce musu kurdawa abin da kusan yake motsa nasu yunkuran shine a ƙarshe su samu su ƙasa mai zaman kanta kowa dai ya san akwai gwagwarmaya ta kurdawa a wannan yankin da suke son samawar kansu ƙasa wanda har yanzu abin ya gagara to waɗannan ƙungiyoyin su kuma wanda ake cewa syrian democratic forces su kuma america ita ce take kamar a ce goya musu baya take eh, makamai da dai sauransu to yaya alaka take tsakanin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu manya waɗannan ƙungiyoyin guda biyu ba sa ga maciji su kansu ba sa ga maciji da juna su kansu kuma suna bugawa yanzu hakan ma a wannan ƙoƙarin da suka yi akwai guraren da suka dan ƙoƙarin bugawa din a dai wannan ƙoƙarin da suka suka yi na ruguza ganacin nasara kan Assad. Sannan akwai guraren da ko 'yan kwanakin nan an yi tarzoma akan sai dai su bar gurin ma'ana mutanen saboda su ne musu kallo a matsayin ba larabawa ba ka gane to wannan yana daga cikin matsaloli dai da ake fuskanta sannan su waɗannan ba addini ne kamar ka ce ba su damu da kasancewar ƙasar ta zama addini ba ko wani mai addini ko makamantanta yau sannan kuma akwai ƙananan ƙungiyoyi ƙarƙashin waɗannan guda biyun masu yawa waɗanda kowanne gwargwadon yadda ta karkata zuwa kowace gwargwadon yadda irin abubuwan ta suke ganin gamayar 'yan tawayen nan sun samu nasara kan gwamnatin assad cikin 'yan kwanaki kaɗan ko shin me jawo haka magana ce ta siyasar duniya ba wai wani abu ba ne ba abin da ya faru shine kasashen da suka taimaka wa shi bashar al-assad ya ga bayan 'yan tawayen shekarun baya wasu daga ciki musamman rasha misali ta taka rawa sosai wajen ah, wannan nasarorin da aka samu abin da ya faru shine bayan shi ya ci nasara za a iya cewa a shekarun baya a kansu duk da abin da ya yi an ɗora ƙasar ƙarƙashin wasu yarjiniyoyi na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya akan cewa to shi kenan zai aiwatar da wasu tsare-tsare na canji na siyasa a ƙasar wanda za su kai ga samar da sabon tsarin mulki da tsari na siyasa a ƙasar mai ɗorewa wanda duk 'yan ƙasar za su zama suna ciki ta hanyar yin zaɓe da jam'iyyu da makamantansu wanda kuma zai tabbatar da mutanen da suka guje wa ƙasar ya ɗaiɗaita su wajen mutum miliyan biyar zuwa miliyan shida sun dawo ƙasarsu sannan waɗanda yaƙi ya ɗaiɗaita su a cikin ƙasar an mai da su garuruwansu wanda wasu da yawa daga cikinsu ba ma wai yaƙi ne ya ɗaiɗaita su ba a gwamnatin ce da kanta ta kwashe su daga garuruwansu ta canja musu guri matsuguni suka koma matsugunai kawai saboda wasu dalilai na ko ƙoƙarin yin tasiri a kan yawan al'ummar mutanen ƙasar su kansu an yi waɗannan yarjejeniyoyi kan cewa zai yi aiki a kansu bashar al-assad da wanda suke tare da shi kasancewar a mutane ne 'yan tsiraru na ce 'yan tsiraru an aka yi la'akari da mutanen ƙasar syria shi ya fito daga wani nau'i na mutane ne da ake ce musu alawiyun wani nau'i ne na 'yan shi'a masu karanci a kasar ba su da yawa kwarai ainihin su ne mafiya karanci haka daga cikin kananan al'ummomi da ake tare da su a kasar. shi ya tabbata cewa idan ya bi waɗancan ka'idojin da waɗannan abubuwan da aka yarjejeniya a kansu aka kai ga samar da tsari na siyasa da mulki da zaɓe musamman ma zaben da aka ce majalisar ɗinkin duniya ce za ta tsara shi kuma za ta sa ido a kai ya san tabbas ba zai kai labari ba mulkinsa zai kawo ƙarshe da shi da 'yan tsirarin da suke tare da shi musamman aka yi la'akari kuma ba wai ma dan yawa ba kawai da aka fi su a'a saboda ma irin abubuwa da suka faru wanda ya yi a ƙasar waɗanda suke na cin zarafin ɗan adam da azabtarwa da da abubuwa dai wanda ko a tarihi ba ko yaushe ake samun irin waɗannan abubuwan ba to dalilin haka ne ya sa ya yi ta jan kafa kuma ya ta kaucewa waɗannan abubuwan ya ki yadda hakan ta faru to abin da ya faru ni a yanda kullum nake fassara abin shine kamar wata haɗin gwiwa ce tsakanin ita kanta rasha da ƙasar turkiya da ƙasar amerika wata haɗin gwiwa ce kawai suka yi da kuma wasu daga cikin su kansu jami'an gwamnatin ƙasar siriya din musamman jami'an wasu ɓangarori na soja wanda suke rike da wasu barukoki yanda yakin ya kasance a wasu guraren da yawa ba yakin aka yi ba shugabannin barukokin ne kawai suke janyewa suke fita suke barin yan tawayen da yawa gurare ba yaƙi ake ba har ma ita kanta damascus din to wannan yana nuna kamar akwai da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnati na soja musamman waɗanda da alama aka yi musu alkawarin cewa goyon bayansu zai ba su dama su kauce ko kuma a ki misali musu shari'a ko bibiyar su bayan haka saboda abu laifuffuka da suka yi a baya da kuma wata ilma a ba su mafaka a wasu kasashen. To menene muradin Amurka, Rasha da Turkiya akan kasar ta Siriya? Sannan kuma menene zai kasance makumar alakar Siriya da Isra'ila? Domin jin cikakken amsa sai a biye mu a makon gobe. madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma bakon namu muhammad kadam sadiq isa da ke kasar hadaddiyar daular larabawa julie gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti a madadin su duka sunana hassan mai na kai ke sallama da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka a gaida hassan mai na kaina To masu sauraro lokaci yayi da zamu mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan duk wani abin da ke ci muku tuwo a kwarya Lambar dai ita ce alamar ƙari ɗaya sifili biyu sifili takwas tara sifili shida takwas biyar sifili. To da alamu mun samu kiranmu na farko daga jihar Nasarawa. Wake kira daga Nasarawa. suna na shafa ne kafin magaji danya musa a kuma jihar nasarawa to shafa ne me ke tafi da kai yau gaskiya wallahi har kullum ba za mu bar shugabanninmu musamman na najeriya ba saboda a gaskiyar magana irin jagorancin da suke mana na wannan kasan wallahi wallahi abun ba ba a ce komai su dai na haula wala ga wace na ji da ya kuma ya kamata su duba su sani cewa talakawan su ne suka kawo wannan kujerar su wa Allah su wa annabi su dubi talaka su kyautata matalakawan da suka kawo su dan ranar gobe akwai ranar da za su zo fa ba lauya ba wanda zai kare su sai Allah madaukakin sarki Allah ya saka mana kuma Allah ya sa mu zauna lafiya wannan kasa namu Najeriya amin mun gode shafale daga jihar Nasarawa kuma za mu lula jihar Katsina wake kan layi daga Katsina To alhamdulillah sunana Yakubu Litigar Sajin Tabanne karfar hukumar Musawa a jihar Katsina. To Malam Yakubu me ke tafe da kai? To gaskiya ne har kullum mu dai roƙon mu da shagabannin mu na Najeriya don Allah da annan shagabannin mu na Najeriya taimaka mana domin su inganta mana wutar lantarki a Najeriya domin mu yau abin da yake ci mana tuwa ƙuriya musamman daga bangaren wutar lantarki bangaren tallafin man fetur nan kai tsadan kai mana yawa a Najeriya shagabannin mu su bi halin da talaka yake ciki. Na gode murya Amurka ku tashi lafiya daga Yakubu ne ta muna jin daɗi yadda kuma mun gode Yakubu daga Katsina kuma za mu koma Kaduna garin gwamna wake kan layi. To na Ibrahim Alaramma Marga cikin Kaduna. To Ibrahim me ke tafa da kai? To ni ra'ayi na dangane da halin da muke ciki na Najeriya mun sani cewa yanzu an fara samun saukin abinci to gwamnati ta duk yiwuwa wajen ganin cewa an yi shiri hmm. na karfafa manoma a damina mai zuwa hmm. a fara ba su taki tun da wuri sannan kuma abincin da aka noma gwamnati ta siye ta adana shi yadda za a iya samar ma da talakawa cikin sauki wannan shi ne ra'ayi na mu gode mana ibrahim da wannan ra'ayi na daga jihar kaduna kuma za mu koma abuja babban tarayyar najeriya wake kan layi daga abuja assalamu alaikum yar uwa barkan ki da aiki da fata abu ne lahiya wa alaikum salam wake kan layi to a gurguje ni ne mai sauraron ku yau da kullum usman dan fulani anguwar rana daga nan babban birnin tarayya abuja to malam usman menene ra'ayinka a yau To alhamdulillahi a gurguje kamar yadda na saba mu dai muna mika kokon baran mu ga shugabanninmu a anguwar rana muna bukatar makaranta da ruwan sha sannan kuma don Allah muna ba da shawara don Allah a yadda matsalar wutar lantarki yake so ya gagare mu a Najeriya muna son don Allah shugabannin mu su mai da hankalin su a bangare wutar lantarki nan da tsadar rayuwar nan da muke hali yanzu Allah ubangiji ya sa kokan da mun kai ya kai waɗanda mun kai domin Amin ya rabi Malam Usman eh, daga Abuja kuma za mu nufi jihar Jigawa. Wake kan layi. Wa alaikum assalam wa ke kallon. Kuna tare da kuna tare da Rabi Taura. To mana Rabi. Muna muna sauraro. Eh alhamdulillah yau hatin da albarkatun baki ne. A godiya zan yi ga shugaban karamar hukumar Taura. Fisibilillahi tun da aka yi rantsuwa din nan koyaushe yana ofis. In ka ya tashi to da alamu dai layin nan ya katse daga jihar wato daga jigawa wake kan layi Mai magana ya kan Usman mai goro wuriyo da ke kawo hukumar gasar a jihar Taraba. To me ke tafa da kai a yau? Abin da ke tafi da ni ina kira ga wakilin Taraba ta tafiya injiniya Haruna Manu. Hmm. Don Allah alkawarin da ya dauka mana na gyara hanyar wuriyo. Hmm. Don Allah muna roƙonsa mu cika mana wannan alkawari. to muna fata wannan sako naka ya kai ga wa'inda wanda ka yi domin shi daga jihar taraba kuma za mu nufi jihar gombe wake kan layi daga gombe bello alhassan ne daga kalfin jihar gombe to malam bello me ke tafe da kai abin da ke tafe da ni batun gwamnoni suna maganan cewa za su kirkiro abin nan mm, yan sandan jihohi. Eh. To mu a ra'ayinmu yan mu talakawa ba mu kamtu mm. da wannan ra'ayi nasu na cewa za su kirkiro. Me yasa? Abin nan. Na? To abin da ya sa gwamnati wato gwamnati ta kasa kenan. Hmm. hakkin gwamnati ne da kirkiro abin da tun da ba ga mutane suna nan a zube hmm. wanda ba su da aiki ne da yawa graduate suna nan a zanne yan hmm. secondary suna nan a zanne hmm. me yasa ba za a ɗibe su ba a federal government sannan a ce jihohi ne za su da su yi na ina ne za su kirkiro wannan kudin nasu su bayar To, eh, to da fatan wanda ka yi wannan kuka domin su sun ji wannan kira naka. daga jihar gombe kuma za mu nufi jihar yobe wake kan layi daga yobe assalamu alaikum mai magana abdurrab kana gashuwa babban odita janar na mular talaka na wa alaikum ali wake me ke tafa da kai a yau abin da yake tafa da ni zan jingina wa sanatocin arewa mhm. wanda suka hana a aiwatar da dokar haraji kamar aliyu indiya mhm. da sauran sanatoci Mm. ceto arewa mm. haka jajirce to layin malam ali rafkana yana rawa kuma da alamu uh, malam ali to gaskiya wannan layi ya katse daga jihar yobe za mu nufi jihar katsina wake kan layi daga katsina Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Eh kina tare da shugaba ya mai kanti da shayi ga kun saura ga Katsina. To me ke tafa da kai a yau? Eh ni abin da yake tare da ni ya kamata mu kawai mu dage roƙon Allah musulmi da kirista dai abubuwan da yake damun mu na fili da na koyi Allah kai mana maganin sa. Amin. to bayan nan fa eh, baka gani akwai wani abu kuma da ya kamata addu'a dai kawai baya maganin matsala ito shi san yin da harkar tsaro ta ce to ya kamata mutanen gari su masu rika sa tsaro a kan tun kuma yadda na gaba ka ruwa to mun gode da wannan ra'ayi naka eh. Eh, daga katsina yanzu za mu nufi jihar naija wake kan layi daga naija hello wake wake kan layi hmm. to bismillah me ke tafa da kai eh, game da bangaren haraji muke godiya ga wanda suka jajirce mana arewa. Haka. Allah ya taimake su kuma Allah ya kara ba su. Amin. Kuma ci gaba da abubuwan da suke. To amin mun gode sosai da ga waɗanda suka samu daman kira suka bayyana ra'ayinsu har da ma waɗanda suke da niyyar kira amma lokaci bai ba mu dama mu ɗaga wayarsu ba sai ruwa litinin idan allah ya kai mu za mu sake ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. To yanzu kuma gasar filu ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice shugaban Amurka Joe Biden ya gana da kusan shugabannin ji 7 yau Juma'a domin samun goyon bayan aiki da Kib ke yi na mamayar Rasha. Ƙasa da watanni shida kafin zaben shugaban ƙasar Donald Trump mai shakkun taimakon Ukraine ya fara aiki. Tattaunawa ta biyo bayan bayar da dala biliyan 20 da Washington ta yi a farkon wannan mako ga wani sabon asusun bankin duniya da zai bada tallafin tattalin arziki ga ukraine a ɗaya bangaren kuma sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya je ƙasar iraki yau juma'a bayan tattaunawa da ta mai da hankali kan syria da takwaransa na turkiya blinken ya gana da firaministan iraki mohammed shia al-sudani a bagadaza bayan da ya tashi a ankara a cikin jirgin c-17 na sojojin saman amurka mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya ce blinken ya jaddada kudurin amurka ga wancan amurka a iraki da kuma tsaro da kwanciyar hankali da kuma 'yancin kai rikicin siyasar georgia ya kara kamari yau juma'a bayan da aka sanar da sabbin zanga-zanga goyon bayan kasashen turai gabanin zaben mai tsaurin ra'ayi a matsayin shugaban ƙasa. al'ummar yankin bahal maliya da cikin rudani tun bayan da jam'iyyar dream mai mulkin kasar georgian ta yi kirarin samun nasara a zaben 'yan majalisar dokokin kasar da aka yi a watan oktoba inda a watan da ya gabata ta yanke shawarar jinkirta tunawar shiga kungiyar eu lamarin da ya haifar da barkewar tarzoma yau juma'a jagoran 'yan adawa koriya ta kudu lee ji myung ya ce hanya mafi dacewa ta maido da zaman lafiya a kasar ita ce tsige shugaban kasar yun song yol kwana guda gabanin shirin kada kwarewa da 'yan majalisar dokokin kasar za su yi kan matakin da yun ya dauka na kafa dokar ta ɓaci ta soji a cikin kankanin lokaci. To da takaitattun labaran ne kuma za mu kammala shirye-shiryenmu na yinin yau juma'a sai zuwa gobe da safe idan mai duka ya amince ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. yanzu a madadin sarfilu hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da julie lazarus gresham da ta ba da umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci mr nelson lopez aisha mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin washington dc ai hutun ƙarshen mako lafiya.